وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن shi ita سهلا bayan haka yan uwa musulmai asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau cikin taimakon Allah muna ɗauke da azumi na na tara ko muna ɗauke da azumi na tara wato a goma ta farko saura kwana ɗaya ta ƙare Allah ka raya mu cikin bin Allah da manzansa Allah ya karaya mu cikin imani darasinmu zai fara daga suratu shamsi farkon sura suratu shamsi idan muka duba za mu ga ta biyo bayan suratul baladi balad kuma duk malaman tafsiri sun yadda da Allah ya ce la'uƙusimu bi hadal balad albalad ɗin yana nufin makka makka dangane da guri ita ce uwar duniya gaba ɗaya litunzira ummal qura wa man haulaha duk inda ba makka ba gefen makka ne ita ce tsakiyar duniya ita ce tafi kowane gari daraja a wajen Allah a nan ne aka haifi wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi ya fi kowa ɗaukaka ya fi zama abin ƙauna a wajen Allah subhanahu wa daga nan ne aka saukar da littafi na duniya gaba ɗaya ba a taɓa saukar da wani littafi domin amfani al'ummar duniya gaba ɗaya ba sai al'ur'ani sai ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma sai a makka makka garin duniya ne jagoran garuruwan duniya ne gaba ɗaya to in muka kalli guri sai mu ga makka ita ce jagoran dukkan gurare a duniya idan muka kalli zamani sai mu ga rana a cikin yan uwanta taurari ita ce jagora a iya wa'anda muka sani saboda haka Allah ta'ala bayan ya mana magana akan gurin da ya fi daraja shine makka yanzu kuma zai gaya mana a cikin ayoyi mafiya gima wanda suka shafi duniya gaba daya ya ambata mana rana wannan sura wato suratu shamsi gaba daya tana da ayoyi guda ne wani alarama tana da ayoyi guda goma sha biyar amma tana ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa Allah ya ba mu ikon bayyana su Allah ya ba mu ikon fahimtar su Allah ya ba mu ikon aiki da su sai mu fara daga ayar farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Allah subhanahu ta'ala. a wannan aya ta farko ya rantse da washam ya rantse da asham Allah ya rantse da asham rana ita asham malamai sun yi maganganu da yawa akwai bangaren da ba namu bane akwai masana akan harkar hai'a da sanin taurari da makamantan wannan to iya abin da muka iya fahimta daga abin da malamai suka faɗa game da rana tsawanta daga inda muke zuwa inda take suka ce tafiya irin ta haske kaga yanzu idan ka haska tocila mai batir shida sababbi ka kunna ta komai gudun babur komai gudun mota a ce a yi rige tsakanin wannan hasken inda zai kai da inda wannan motar mai gudu za ta kai wata ita wannan hasken ya fita gudu inda aka zo fili aka ajiye wani bango ko wata bishiya ko wani abu wanda in an hasko za a gan shi kafin ya bar inda yake wannan mai motar kafin ya sa giya ta biyu ai fitila ai haske ya je inda zai je sani ya tsere masa to tafiya irin ta gudu irin na haske masana wannan bangaren suka ce daga inda muke a wannan doron duniya zuwa asalin inda rana take a sama ya kai tafiyar mil miliyan 165 irin tafiyar haske mil miliyan 165 suka ce irin tafiyar haske wannan kadai ya isa ya nuna maka daga ina rana take hasko mana haske zuwa inda muke suka ce dangane da girmanta in kana so ka gane yaya girman rana yake wannan taura kake ganinsa kaman kwabo daga nesa in kana son ka san yaya girman rana yake to wannan duniyar da muke ciki tun daga farkonta na gabas zuwa ƙarshenta na yamma tun daga farkonta na kudu zuwa ƙarshenta na arewa sai ka tara irin wannan gurin irin wannan gurin guda miliyan ɗaya ka haɗa su guri ɗaya ka baje su sannan kai yi abin da ya kai girman rana ita kaɗai amma ku duba ku ga yadda rana ke wa Allah ɗa'a ku duba ku ga babu wata rana da ta yi gaddamar ba za ta fito ba ko ta faɗi ba lokacin da ya kamata ta faɗi ba ko ta zaɓi ta ƙi ba da haskenta duk abin da ga rana tana yi motsi ne tsayawa ne fudowa ne faɗuwa ce da umarnin Allah ta duk girbin nan nata duk zafin nan nata ka duba inda take amma ka ji yadda muke jin zafinta a yanzu masana suka ce da za ta ɗan sauko kaɗan inci ɗaya inci ɗaya ta ɗan yi wa ƙasa daga inda take duk duniya sai an narki ba za mu iya ɗaukar zafin ba inci ɗaya da za ta yi sama daga inda take ta ɗan ƙara sama kaɗan inci ɗaya duk za mu daskare saboda sanyin da zai biyo baya amma Allah ta'ala da yake komai a aune yake abinsa ya kulla shay'in khalaqnahu bi qadar an auna mata iya tsawon da za ta yi an auna mata iya inda za ta bi an tsara mata komai kuma lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar kullun kullun fi falakin yasbahuna kowa yana layin da aka dora masa ba wani ba mu taba jin labari rana ta kubuce ta fita daga layinta ta je ta yi karo da wani tauraron wanda akwai wani tauraro da ake cewa a shi'ira rabbu shi'ira wa annahu huwa rabbu shi'ira wannan a shi'ira din ita kuma idan kana son ka san girman a shi'ira to sai ka ce to kaman dai duniyar mu ne tsakaninmu da rana shi kuma a shi'ira haka yake da da rana ya linka ta girma irin yanda rana ta linka duniyar da muke ciki girma da suna nan miliyoyi irin waɗannan miliyoyi ne a sama kuma gudu suke yi suna bin layin da Allah ya ce ba saba yin karo ba saboda al'alimu al-khadiru ne ya tsara musu ya halice su kuma ya tsara musu ita rana ta ɗara dukkanin taurari alaƙa da mu tana mana amfani da yawa akwai amfani ma'anawi akwai amfani hissi daga cin amfanin da muke iya gani mu ji alamarsa shine wannan zafin nata yana tuna mana azabar jahannama zafin wutar jahannama shi sa da munafukai suka zo suna faɗa a zamanin da za a tafi yakin tabuka suke ziga suna cewa latan fil har mai Allah ya ce musu kulna نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون suka ce karku ba ta cikin irin wannan zafi Munafukai suna ziga suna san akwarewa manzon sallallahu alaihi wasallam baya karku ba ta cikin irin wannan zafin sai Allah ce kulka ce musu naru jahannama ashaddu harran in dai suna gudun zafi to akwai zafin da yafi wannan kuma yana cin yana jiran su in ba su tuwa ba ashaddu harran law kanu huna da suna da fahimta suna da ganewa ai zafin wutar jahannama fi. da ka fita cikin zafi ka je yakin tabuka ka bi umarnin Allah ka koya wa manzon Allah baya ka je ka taya shi maya, har a samu nasara a ƙarshe ka tafi aljanna da ka ki zuwa ka shiga wannan zafin kuma ƙarshe ka je ka shiga wutar jahannama sai ka zabi daya naru jahannama ashaddu harran kun ga rana tana mana amfani daga cikin amfaninta da muke iya gani ku duba irin waɗannan na'urorin na sola da ake yi sai a ainihin wato tsotso wannan zafin ranar a riƙe maka shi ka yi amfani da shi ka samar da lantarki a gidanka mun amfani da rana ko mun amfana mun amfani daga cikin irin amfanin da rana take yi mana idan mun yi shuka shukan nan tamu tana buƙatar zafin ranar wannan ne zai sa abin ya fito wannan ne zai sa abin da muka shuka ya fari ya zama mai amfani a gare mu wannan ɗaya ne ko kaɗan ne daga cikin miliyoyin amfani da rana ke yi mana sannan rana tana da amfani a gare mu domin tana haskaka mana garinmu sai ka ga yanzu idan mutum yana tafiya da mota ko yana tafiya a ƙasa da ranar Allah irin yadda ranar nake budewa yanzu sai ka ganshi da ranar yana tafiya ya haska da yana haska hanya farkon abin da zai zo cikin tunaninka wannan tababbe ne in ka ga mutum yana tuka mota amma ya kunna fitila gade-gade da ranar Allah to za ce wannan ko dai bai sani ba ko kuma akwai wani dalili wanda ya tilasta masa ko kuma taɓaɓɓe dalili yana sa kamar yanzu manya za su wuce ɗin yadda ake kunna fitila saboda ana son a hana wani ya gilma sai su riga sun wuce a kaga akan kunna fitila saboda wannan dalilin akan kunna fitila ka ga mutum da mota yana tafiya ya kunna fitila amma bai san ma ya kunna ba da ya sani da ya kashe wani kuma kawai saboda yana son a ce ya saba ya kunna ko kuma ya dan samu matsala a ya kunna kaga ranan nan kuma ubangiji abinda ya sa ya mana wannan so yake yi yanda hasken rana da wanda yake baiwa ce ta Allah wannan hasken na rana da Allah ya saukar da shi sai muka ga tun daga hasken rana ya zo shi kenan mun huta tocila ɗinmu ta huta kendir ɗinmu ya huta a tibalbal ɗinmu ta huta fitilan ƙwanmu ta huta fitilan motarmu ta huta ba sai mun kunna namu hasken ba tun daga ni Allah ya zo ya haske mana duniya to haka Allah yake son alaƙar mu ta zama dangane da shari'ar da ya saukar mana tun daga shari'ar Allah duk abin da muke so don mu daɗi a duniya ko a lahira ko zaman lafiya ko samun arziki mai albarka duk abin da muke so wanda zai sa mu je mu zauna mu kirkiro shari'o'i da za mu yi aiki da su to inda za a ga mutum yana haska tocila da rana a yi tsammanin mahaukaci ne to duk wanda ya ƙirƙiri wata shari'a ya bar ta Allah mahaukaci mahaukaci ne duka waɗannan suna daga cikin wato amfani ma'anawi da Allah ta'ala ke mana ishara zuwa gare shi kai da kanka kana ganin tun da daga hasken rana to me buƙatar kuma in kulle kendir dina me ya zan kulle shari'a ka da za ka yi a gaban shari'a Allah ba ta kai kendir din ba ba ta kai atibalbal ba balle ta kai totila balle ta kai kwallon tarki balle hasken wata wata fitilar ta daban in dai za ka haƙura da kunna fitilarka saboda ga ta Allah ta wadatar da kai kuma ta fita ka haske to ka haƙura da bin wata shari'a ko ƙirƙiro wata shari'a wadda za ta gudanar da rayuwarka ko ta gudanar da tattalin arzikinka ko ta gudanar da ma'amalolinka banda wanda Allah ya saukar tsarin tattalin arzikin da Allah ya bamu ba wanda zai iya ƙirƙiro tattalin arziki wanda ya kai irin wanda Allah ya bamu ba wanda zai tsara mana rayuwa tsakanin makwauce da makwauce tsakanin shugaba da mabiyi tsakanin malami da almajiri tsakanin iyali da mai gida tsakanin 'ya'ya da iyayensu ba wanda zai mana tsari irin wanda Allah yi mana kuma gashi nan shekara 1441 wannan daga hijiran manzan Allah ma kenan in za ka ƙara da kwanakin da aka yi a makka ana saukar da wannan shari'ar sai ka ƙara shekara goma sha uku akan wannan har yanzu za ka ga komai sabo amma kuma da ɗaɗe ne yanzu ko wannan annobar da muke ciki shekara 1441 annabi sallallahu alaihi ya ba da tsare-tsaren da za a yi in irin wannan ya faru kuma sai gashi da abin ya faru bana yake faruwa a yanzu sai gashi har yanzu an kasa samu abin da ya fi wanda nan wanda manzan Allah ya baya wallahi duk likitan da zai maka magana abin da zai ce maka a sami social distance a sami ɗan ta juna tsakanin juna kada a haɗu tsakanin mai rashin lafiyar da ke yaduwa da mai lafiya garau annabi ne ya kawo wannan annabi ne ya faɗa Allah mun gode maka da ka bamu wannan annabi yau duk in ka duba hanyoyin da wannan bala'i ya yadu sabawa maganar manzon Allah aka yi waɗanda suka taso daga inda abin ya faru ƙasashen turawa suka nuna wa Allah galatsi suka nuna ba za a yi ake da maganar manzon Allah ba suka riga ta jiragen saman su a inda wannan abu ya faru yana ana kwaso musu mutanen kasar su a dawo musu da a kwaso a kawo annabi ya ce wanda yake gurin kar ya fita suka kiji suka ɗauko daga gurin suka kawo kasar su ashe sun ɗauko kara da kiyayi ka duba abin da ke faruwa yanzu a turai duba abin da ke faruwa a italy duba abin da ke faruwa a america duba abin da ke faruwa a london duba sauran kasashen duniya mu da mu je mun kwaso namu ba saboda ba mu da karfin kila da zamu wannan ko saboda ba mu yi niyyar mu ba daga ina ta zo mana waɗanda suke ɗaya daga cikin irin waɗannan guraren ne suka saba maganar manzon Allah suka shigo mana sai gashi abin tun ana guda ɗaya ana guda biyu ana yau an zama uku an zama biyar an zama ashirin an zama talatin yau ana maganar dubu ɗaya da wajen ɗari tara ƙila ma ya ban san lissafin yau ba ko ƙila ma ya haula allahu alam kun ga saba annabi ya ce la yurid mumridin ala musah kada a hada mumrid da musah mai lafiya da marar lafiya inda cutar mai yaduwa ce kar a hada su saboda haka nan yan uwa musulmi mu gode wa Allah da Allah ya ba mu wannan annabi a takaice a shamsu nan sai gashi Allah yana rantsuwa da shamsu. wa shamsu. Allah ya rantse da rana don ya jawo hankalinmu zuwa muhimmancin rana a rayuwar mu zuwa girman halittar rana zuwa irin da'a da rana take yi wa Allah Allah yana son ya nuna mana muhimmancin rana sai ya rantse da ita ni da kai in muka rantse da rana mun yi shirka amma shi Allah la sa’alu amma ya fa'alu ba wanda ya sai tambaye shi me yasa kai kaza hmm. ba a cewa dan mai Allah ya yi kaza me yasa Allah yi kaza in ba ka fahimta ba rufa rufawa kanka asiri ka kama baki shuru kar ka zo kana cewa dan mai Allah yi kaza dan mai Allah yi kaza waye kai sai ce zuha ha kuma Allah irin tsaye da zuhar wannan ranar zuha lokacin hudowa ranar lokacin tun daga kaman karfe tara ko takwas da rabi na safe har zuwa sha biyu rana kafin rana ta ne a zuha muke wannan kasan babu lokacin da hasken ranar yake fitowa garau da shi kamar irin wannan lokaci da ta ainihin tsallake kabidin sama to kuma za ta dan ci gaba da raguwa ta za dan ci gaba da raguwa tana har kuma ta fadi kuma wannan lokaci na duha yana da matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi na kirki a wani babu irinsa idan lokacin waɗin ka lura da rayuwarmu daga karfe takwas ɗin nan na safe karfe tara karfe goma karfe goma sha ɗaya karfe goma sha biyu galibin mutane mafiya yawan mutane suna shagaltuwa da al'amuransu ne na duniya wannan ya tafi gona wannan ya tafi ofis wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi dako wannan ya dauki dan atabarsa ya tafi wannan ya dauki a daidai da sauransa wannan ya tafi hannu kafa kowa an bazama galibin abin da mutane suke shagalta da shi a wannan lokacin neman duniya ba haramun bane ba haramun bane a nemi duniya ta hanyar halal kar wani ya ce an ce to don me za a nemi duniya don me za a yi kaza a'a abinda muke nufi manzo Allah sai ya dauko wannan lokacin ya ce wanda yi sallah raka'a biyu a wannan tsakanin kai sallah raka'a biyu to Allah subhanahu wataala zai baka ladan wanda ya sadaka sau 360 dan adam yana da gabbai gaba gaba gaba gaba gaba gaba a jikinsa guda 360 kuma kowace tana da haƙƙin ka yi sadaka a madadinta ka ɗauko wani abu ka bada sadaka to Allah da yake ya shimfiɗa mana addini da yake son kowa da kowa yayi wani yana da kuɗin ko da miliyan ɗaiɗai za a bada sadakar yana da miliyan ɗaiɗai so 360 ɗin da zai ɗauka ya bada sadaka kuma bai girgiza ba ba abin da zai taba arzikinsa wani zai iya ba da dubu ɗari ɗari sau ɗari uku da sittin wani zai iya ba da dubu goma goma sau ɗari uku da sittin wani zai iya ba da dubu ɗaya ɗaya ɗari uku da sittin wani naira ɗaya ɗaya zai iya bayarwa wani kwabo hamsin zai iya bayarwa wani bai ma da abin da zai iya badawa sau goma ballantana sau ɗari uku da sittin sai manzo Allah ya ce a'a ai ba sai kana da kuɗi ba kana son ka samu wannan ladan ladan sadaka 360 a madadin gabanka ai ba sai ka dauko kudi je ka kai sallah raka'a biyu a lokacin warha daga karfe 9 din nan ko 8 da rabi na safe zuwa karfe 12 ko 12 da rabi na rana a wannan tsakanin yi kokari kai sallah raka'a biyu wa yujzi an zalika kullihi أو يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى جاء النبي صلى الله عليه Wala ولا مموري addini mana. wato da kake jin ana faɗin kaza yana da lada kaza kaza yana da lada kaza malaman suna suna cewa ƙarya ne a'a ba wai ana ganin wannan akwai wani abin da ya fi ƙarfin Allah ya bada ladansa ba yanzu da kake zuwa kai sallah raka'a sallah guda daya sallah azhar a makka a dauki ladan sa ta shekara 277 har da wani abu a baka wannan idan kai sallah kai kadai kenan baka yi sallar a bayan liman ba idan kai sallar a bayan liman sai a linka maka wannan ladan so 27 kuma a baka kenan ba yawan ladan ne muka ga yayi wa Allah ya dauka ya bayar ba a'a shi wanda yake faɗa in an yi kaza za kamar yanzu da azumin nan sai ka ji mutum an yi sallar asham sai ya wayo bayan an idar da sallah sai ya bada wata bara ta ta nafila wanda yayi wannan ya karanta kaza ko ya nafila kaza za a ba shi ladan annabawa dubu saba'in dukkaninsu sun isar da manzanci annabi ka ku san abin da ake cewa annabi ko annabi daya ko sahabi ne kai ba za ka samu ladan annabi daya ba Balanta na kai da ba kowan kowa ba a ɗauki ladan annabi dubu saba'in a baka kuma kowanne ya isar da manzanci wato ma'ana kai ka ɗara annabawa dubu saba'in domin shi annabin ya ladansa ya samu wannan annabin ya kai kuma ka haɗe ladansu gaba ɗaya kai ɗaya an baka ba yawan abin muke ganin Allah ba zai iya bada lada amma kai waye maka wahayi ka faɗa haka yaya aka yi kasan wannan zai faru saboda haka Allah ta'ala sai ya tsako wannan lokaci mai tsada mai daraja mai amfani ga rayuwarmu in mun yarda mun amfana kuma wannan ba zai hana ka ka je kasuwar kuma kai wannan ba ka bude kanti sai kai sallah da wara ka bude ofis kai sallah da wara ka je wajen aiki kai sallah da wara ka kana ainin wato aikinka na a daidaita sahu ka tsaya kai sallah da wara raka'a biyu sannan ka ci gaba kai dan taba abin nan dan dan hannu kafa mai tuka haye tsaya ka yi sallah raka a biyu ka ci gaba sallah ga raka a biyu dama kana da ka da yadda dumaka ka zo kafin a gama had'a maka sufafin ja ka koma gefe daya ka yi sallah raka a biyu zai ce maka lokaci wata gara basa ta wuce sannan Allah ta'ala ce wal qamar wal qamari idza talaha sai Allah kuma ya sake rantsewa da alqamar wato wata idza talaha lokacin da watan ya biyo bayan rana yaya ake wata ya biyo bayan rana wasu malamai suka ce idza talaha wato idan rana ta fadi ba dare yayi ba ana jima kaɗan za ga wata ya biyo hasken rana ya ɓace gane wata ya bayyana talaha ya zo wata ya zo bayanta wasu ka ce a ai ba binta yake ba suka ce ana bin idan wata ya kai kwana goma sha hudu ko sha biyar wato lokacin da haskensa ya kai kare ya ka cika damdam ya cika to sai ka ga ya biyo bayan rana da haske yanzu kaga rana ta ta ɓoye mana duk wani tauraro da yake sama in ka daga kai ba za ka ko ba yanzu amma da ta faɗi shikenan sai kaga kuma tana da gurin faduwa gurin faduwa gurin faduwa guda 360 a shekara tana da gurin hudowa inda ta hudo yau ba nan ta hudo jiya ba inda ta hudo jiya ba nan ta hudo shi duk kullun tana da gurin da take hudowa mu dai muna ganin ta daga gabas amma ba daidai inda ta hudo jiya ba kuma inda ta hudo yau ba nan za ta hudo gobe ba ba nan za ta hudoji ba shi yasa Allah ta'ala ke rabbul mashariqi wal magharibi wani gurin yace rabbul mashriqi wal maghribi rabbul mashriqi wal maghribi wani malamai suka ce rabbul mashariqi wal magharibi inda rana ta hudo yau a Najeriya ba lalle bane ta nan ba a wannan lokacin za ta hudu ba a saudiya sai da ta hudu a saudiya wajen awa biyu kafin ta hudu a nan najeriya kuma bayan ta hudu, sai da ta hudu a misali a pakistan da awa biyu sannan ta hudu a saudiya akwai guraren da gaba ɗayansu su a shekara ko a kowane yini a kowane yini awa biyu ne daren su kawai awa biyu awa ashirin da biyu duk rana ce sorry awa awa biyu rana awa ashirin da biyu duk dare ne to wannan ya za su yi azumi ya za su ɗauki azumi ya za su ya za su sha ruwa ya ya za su san lokacin azhar ya za su san lokacin la'asar ya za su san lokacin asuba manzo Allah ya ce sai su kaddara sai su kaddara misali sai ka ga gashi ka zo garin ragade-gade ana buɗe baki rana gade-gade ana sahur da sahur ɗin da buɗe bakin duka da rana aka yi kuma an yi daidai saboda an kaddara an duba lokacin da ya kamata a yi in ka ce to misali za ka ɗauki da daddare farkon dare ka ɗauki azumi ƙarshen dare awa biyu sannan za ka yi awa ashirin da biyu kana azumi Allah bai dora mana abin da ba ma iyawa ba saboda haka Allah ta'ala yake wani gudun zaka ji ce rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini duka ana la'akari ne da gurin hudowar ranar domin in an ce rabbul mashriqi wal magharibi tana da gurin da take hudowa na musamman a lokacin sai lokacin zafi haka kuma lokacin shita lokacin sanyi kuma akwai wani gudun da ke guduwa kawai ka ake ce mashari mashariƙaini rabbul mashariƙi wal magaribi mun yi bayani a takaice malamai suna ta wannan to walƙamar idza talaha Allah ya rantse da wata lokacin da ya biyo bayan rana duka da hasken wata da hasken rana wanne ne yake biyo bayan wani wane ne ake bi waye yake bi hasken wata shi yake bi hasken rana shi ake bi wajen amfanin da muke samu daga tare amfanin da muke samu daga rana wanda muke samu a wata daga wata shine na biyu rana ce ta daya so duk abin da zaka ɗauko na amfani tsakanin rana da wata zaka samu wata yana biye da rana ne hasken nasa ma in kaga wata yana haske daga ina ya samu haske ai bikikirin ne ba wai haske gare shi ba daga ina yake samu hasken daga rana nan ake dan san masa sai gan shi ma yana haske yastamiddu qamaru nurahu min dawi shams haka Allah ta'ala ya ce rantse da wata a daidai lokacin da ya biyo bayan rana sai ya ce Wannan Hari, jallaha wannahari idza jallaha annahar me aka ce da rana wato wannan hasken da yake faruwa da rana me yasa ake ce masa annahar ko annahar me yasa ake ce da korama annaharu me yasa aka ce amma sa'ila falatan har me yasa aka ce da iyaye falatan har huma idan ka dubi ruwan korama a lokacin da yake kwararowa daga inda yake kwararowa yake shigowa wani lamu za ga ana tankaɗo shi in yi faɗo ramun don kare tsallaka can sai can ɗin a bangazo shi sai ya dawo ya bi tsakiya nan nan ma an yi taho sai a bangazo shi sai ya zo tsakiya shi za a ke ce da wannan na haru wa amma sa'ila falatan har mai tambaya kar a dinga daka masa tsawa wanda ya roƙo ba za ka bashi ba za ka bayi kar ka daka masa tsawa kar ka kyare shi iyaye kar ka kyare su to annahar shi hasken rana da kake gani muna ganinsa ne idan akwai abin da zai kaɗo mana shi ya shigo inda muke yanzu da za ka tambayi malamai masana ka ce me yake faruwa a wara a ghilafil jawwe wannan abin da ya lullube mu yanzu na fa a kulle muke shi za Allah ta'ala to siyu fil ardi a kulle muke fa nan gangam to bayan inda muke din rufin da ya rufe mu daga sama bayansa ya yake duhu ne bikikirin ka aika tambaya bbc su gaya maka mai malamai masu zuwa inda suke cewa sun je eh, gurin wata me yake faruwa in sun fita daga wannan doron duniyar bikikirin sai inda allah ta'ala ya tsara ma ranar ta hudu haskenta to shine anan ake ta jayayya tsakanin malamai wannan hari iza jallaha da rana ko hasken rana idan ya fito da ranar haba wannan hasken na rana a ce wannan garjin rana shi ne zai fito da shi ai sai dai rana hiyar lati tujallin nahara lan naharun lazi yujallin shamsa to magana ce mai tsawo wadda malamai masana wannan bangaren suka yi amma dai yanda Allah ya faɗa ɗin nan shine daidai wasu na ɗaukan wannan haɗin su mai da ita kan ƙasa alhali lam ya taƙaddam zikirha ce wannan hari iza jallal arda ina muka ga maganar arda nan tun daga farkon sura nan zuwa nan shi Allah ta'ala in dai mun yadda wa shamsi wa duha ha haɗin mun yadda abin nan ce shamsu ne da walhata ko wal qamari idza talaha nan ma muka ce da rana ake to me zamu zo wannan hari idza jallaha sai mu ce da ƙasa ake ina inda ambatan ƙasa din ya abin nan masala ce kamar yadda na gaya mana mai zurfi kuma yadda Allah ya gaya mana haka take annaharu yujallil layl annaharu yujallil yujallil sorry annaharu yujallil shams saboda idan annaharun bai zo ba yanzu misali yanzu muna rana wajen karfe tara da wani abu ko na safe su yanzu kada yadda kake ganin haske ya mamaye duniya ya an fito da hasken ranar yanzu gaugau ya fito ya ƙara fitowa daga nan har zuwa sha biyu har zuwa zahar, har zuwa ɗan wani lokaci za ka dinga ganin hasken ranar yana ta ƙaruwa idan aka je kan wajen yamma bayan la'asar bayan biyar da yanzu zuwa sha biyu da wajen karfe biyar wanne ne hasken rana ya fitowa wanne ne aka ga rana ta fito gaugau yanzu zuwa sha zuwa karfe ɗaya da sauransu amma idan aka haye aka je wajen karfe biyar karfe shida kuma sai ga hasken ranar ya fara ainihin wato raguwa saboda haka annaharu tujalli shams sai Allah ya ce wallaili idha yaghshaha Allah ya rantse da dare a lokacin da ya gashaha yake lullube ranar mu dai mun gaba ma ganin rana kuma sai muka ga dare ya zo saboda haka nan dare ya lullube rana shine abin da ya bayyana a gare mu kuma shine abin da ubangijin mu ya gaya mana Allah ya rantse da dare a lokacin da yake lullube rana sai ce wasama'i wa ma banaha Allah ya ce wasama'i wa ma banaha Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da wa ma banaha nan sai ka ga malamai nan ma sun yi maganganu me ma'anar wa ma banaha wasu ka ce wannan maɗin masdariya ce ma'ana wasa ma'i wa bunyaniha Allah ya rantse da sama ya rantse da ginin sama bace a'a wasu ka ce ba haka ba ne. to yaya ne suka ce maɗin nan mance wasa ma'i wa ha suna nufin Allah ya rantse da sama ya rantse da wanda ya gina sama wasu ka ce a'a ma nan mausul ne ismu mausul ne wasa ma'i wallazi banaha Allah ya rantse da sama kuma ya rantsa da wanda ya saman kaga wannan magana da ta gabata sun iri ɗaya ce amma duka waɗansu malaman tafsiri ba su amince da wannan fassarar ba to ku kuma ya take wasa ma'i wa ma banaha wato Allah ne yake kambama yanda aka yi ginin sama domin akwai abubuwa da yawa sai sun haɗu sannan sama ta ginu sai an sami ilimi babu ilimi ba za a iya gina sama ba sai an sami ƙudura sai an sami irada mutulaka ilimi ƙudura irada sun isa a rantsi da su waɗannan su suka sa sama ta gini sai da aka yi amfani da ilimi irin na Allah ba mai ilimin da zai kera ba wani mutumin da zai iya kera jirgin sama ba ya da ilimin kera jirgin sama ba wanda zai iya kera keke bai da ilimin kera keke ba wanda zai iya yin kira wani abu wanda har za a gani a yi mamaki kuma duk abin da za a gani a yi mamaki bai kai kamar sama ba kaurin abu tafiya shekara 500 iyakan kuma a ajiye shi ba tare da an dora shi a komai ba kuma a dora masa kaya masu nauyi manya-manyan halittun Allah ga suna kai kuma wani kan wani wani kan wani kuma ba taba samu wani ya faɗo akan wani ba na sama da mu nan bai faɗo akan mu ba wannan kadai ya isa ya sa saboda haka ma ha abin da ya haɗu ya gina sama ilimin Allah ƙudurar Allah iradar Allah su ne da su Allah ya gina sama da rayuwar Allah subhanahu ta'ala saboda wanda ba layaye ba bai da ilimi wanda ba layaye ba bai da ƙudura wanda ba layaye ba bai da irada kuma kuma da hikima da iyawa iyawa domin an yi saman nan miliyoyin shekaru ba a taba yi mata gyara ba ba ta taba karkacewa ba ba ta taba hujewa ba harji ilbasara hal tara min fudur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو أسير Allah kenan ‘yan uwa idan muna kallon mu abin da yake sa muke bin wato turawa masu kere-kere abin da yasa muka sallama musu komai muka sallama musu tattalin arzikin mu muka sallama musu rayuwar mu muka sallama muka mai da kanmu dolaye yan an kai ka duba fa saboda wani abu da ya zo mana wai ko mutum ne aka ganshi yana cika alkawari shi kai ai wani bature ne wai ma'ana baya saba alkawari in yayi wa ya kamata yake yayi da alkawari bature ko musulmi duk abin da ka dauko in bai yi kama da na turawa ba in kai tsarin mulki bai yi kama da na turawa ba yau an wayi gari hatta zamantakewar iyali waɗansu na ganin irin na turawa ya kamata a kwaso sai ya ɗebi abokansa a shiga a zauna da iyalinsa ba tare da ta yi shigar da ya kamata ba a zauna a ci abinci tare a yi hannu me yasa haka turawa suke yi Shi ne wayewa a ci da hannun hagu me yasa haka turawa suke yi wayayyu mun bar komai muna ganin na tura ya fi namu to idan kai birgewa ce duk sa saboda bature yayi kaza yayi kaza yayi kaza na kere kere shi yasa kake ganin ya kamata ya birge fiye da kowa ya kamata a yi a bi tsarin sa fiye da na kowa to ka bi tsarin Allah mana in birgewa ce take ka bi tsari wa zai iya maka abubuwan ban mamaki irin wanda Allah ya maka Allah ta'ala ce wasu sama'i wa banaha yace ne والأرض وما طحاها والأرض التي نارا تدكتها وما دهاها kaga da wama banaha wama dahaha wama sawaha duka abu ɗaya ne domin tahayul ardi tahawul ardi wato yadda Allah ce wama dahaha ma ma'ana wa ma tsahaha wanda suka ce ma'anarsu ɗaya da dahaha wal ba da zalika dahaha wasu ka ce a ma'anarsu ɗaya da abin nan kaga akwai ɗaha, albasu waɗansu malamai ka ce a da akwai bambanci a tsahau da addahau wa ma da haha addahau suka ce kamar labilin irin in ka ce noma ɗin nan to za ka sa tantanta zo ta yi labelin ɗin gurin da za ka yi shukar a gyara shi a daidaita shi a cire wani ɗan tudu-tudu a rufe wani rami a yi waye a daidaita a baza a baza kamar baza ƙasa domin gurin ya yi lebur shi ne tsahawu shi ne dahawu kai shi ne dahawu amma tsahawu kamar yadda ka san idan za ka ko idan mace za ta soya kwai ta zuba shi a a tsakiyar abin da ta soya sai ya baje sai ya gabar ya yamma ya kudu ya arewa ya bazu shi ne suka ce a luga shi ne ake ce ma ɗahau da wa ma ɗahaha wanda ya baza mana ƙasa ya shimfiɗa mana ita kaga ya so ya kama da basuɗu amma kuma kalmomi na guda biyu wato shi alƙur'ani ba ka iya ɗauke harafi ka kawo wani mai irin wannan ka ɗauka cewa ba matsala balle kalma yanzu idan da Allah ke cewa a ta amurin lahi a ta amurin lahi falatar sajilu sai ka cire a ta ta ka ai ma'anarsu ɗaya da ja'a sai ka sa ja'a amurin lahi to ma'ana ba ta taɓa zama ɗaya ba ba ta taɓa zama ɗaya ba da haka kana in ka kawo ɗu yanzu misali walau basata walau basata Allahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi busudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir busudur rizqa basutu ko to ba za ka ce ya tsohu arzika ba Allahu ya tsohu arzika li Ibadi. don ma'anar ba iri ɗaya ba ce ba zai ba da ma'anar da ba a can za ta bayar ba basu ɗin kuma ba za ta da ma'anar da ɗahu za ta bayar ba wal arda wa ma sai ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantse da rai amma ita wato kalmar nafsu ya danganta ga inda take yanzu kun ga muna raye to ranmu da yake cikin jikinmu da mu gaba ɗaya da shi sunanmu nafsu wato nafsu ya haɗa da ƙafa da ciki da ido da kunne da da komai da komai na gangar jiki la ta katulu an fusa ku ba ta aka shi ranku ba a karfi shi kawai karo kashe jikinku kusa jikinku ya zama matacce amma idan rai ya balle daga cikin jiki manzo Allah ya ce inna nafsa idza kharajat tabi'ahu albasar basar inna ruha kai inna ruha idza kharajat an al tabi'ahu albasar lokacin da rai ta fita daga cikin jiki ko za ta tafi illiyina ko za ta tafi jin to a lokacin sunanta ruhu ar-ruhu amma tana cikin jikin sunanta annafsu gaba ɗaya tare da jikin baki ɗaya to Allah ta'ala sai ya rantse da annafsu ɗin gangar jiki wadda rai ke jikinta ko ta ɗan adam ce ko ta ko ba ta ɗan adam ba ce domin Allah ta'ala yana son ya jawo hankalinmu akan abin mamakin da ke tare da kai kanka ɗan adam shi za Allah ta'ala ce wa fi anfusikum ayoyi da yawa a cikin kankanku ku kanku a falatu ba kwa gani ne ba ka ganin kafa biyu da aka yi maka da yatsu biyu da yatsu biyar ko ina biyar biyar da za a ce ɗaya yatsar da yatsu ɗaya ɗan ba yatsu tafiya kama sai ta canja yadda Allah ya tsara ka yanzu maganar da kake yi dinnan maganar da nake yi banda Allah wa zai iya bani damar wannan kunnan da kake sauraron maganar wa zai iya baka ka duba fayin sarki da ake da su Kwararru, wani ya je germany ya je ingila ya yi karatu ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku ya zama profesa a kan kunne iya abin da ya sani kunne kawai wani ya je ya gama karatun ya gama karatun akan makogaro a nan kawai ya fi kwarewa. wani akan ido wani akan kashi kuma duk da haka ya gama karatun ya gama karatun akwai abin da bai sani ba a game da ido din akwai abin da bai sani ba game da kunne akwai abin da da yawa abubuwa da bai san su ba game da kashi komai kwarewarsa ba za ka zo ka ce gashi gashi yadda nake ji a cikin kashi na ba shi ke ne ce aika a'a sai ya tsaya ya maka tambayoyi sai ya sa na'ura sai ya yi ƙila ma sai ya tambayi wani na gaba da shi kafin ya iya baka bayanin me ke damunka kuma da a ce kashin ya mutu ba zai iya baka wani kashi irin wanda Allah ya baka ba ba zai iya ba ba zai iya zuba maka ɓargo irin wanda Allah ya zuba maka ba ba zai iya baka ido irin wanda Allah ya baka ba dan adam idan kana son a birge ka sai ka je wani guri a jikinka za ka kalli jikinka ka ga inda aka sa maka idanka da Allah ya ga dama sai ya sa idan a tsakiyar kanka ko guda ɗaya ba dama ka sa hula kuma in ruwan sama ya zo na ga tsiyayye da za a yi da Allah bai maka wannan ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawaha me ya daidaita ainihin wato rai aka yi kera ka yadda kake a daidai a daidai din nan kafafuwanka daidai hannuwanka daidai idan dunanka daidai hancinka daidai da a ce yanzu hancin nan naka ɗaya ƙofar ƙatuwa kamar bakin salansa ɗaya kuma ‘yan mitsitsuwa kamar hancin fara ba za ka yi kyau ba ba za ka yi kyau ba wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha to Allah ta'ala yana ce yana son ya nuna mana wanda ya daidaita wannan gaban jikin naka ya daidaita halittar nan taka ya kamata kaga girman wannan halittar kuma kaga girman wanda ya maka fara ganin girman wanda ya maka wannan halittar sannan ka zo kaga girman ita kanta halitta ne kai masa bauta shi kadai ba mai iya maka da yaƙi maka ko mahaifiyarka ba za ta iya tsada ba yau ina ma take da ilimin tsara ko zana wata uwar ko zana zana surar mutum inda ya halatta ma a yi haka din ba ta iya zana ba sai Allah ta'ala ce fa alhamaha fujuraha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ta'ala bayan ya halicci rai kuma ya daidaita ta bayan ya halicci dan adam kuma ya daidaita halittarsa an masa ido a inda ya kamata a yi masa ido an daidaita idan an daidaita harshensa an daidaita labbansa an daidaita hancinsa an sa hancin inda ya kamata a sa masa hanci an daidaita hannayensa an ajiye komai inda ya kamata a ajiye kuma sai Allah Ubangiji ya kimsa ma wannan ran yaya za ta yi ta gane fajirci da illolinsa ta gudu ta bashi yaya za ta gane tsoron Allah ta yi wannan tsoron Allah din to wannan gurin yana da dan bukatar bayani kuma ana ainihin wato ina ganin lokaci ya gabato ina son in amfani da dan minti ɗayan da ya rage mana in jawo hankalin ya'yan uwa musulmi kada mu manta muna cikin watan azumin ramadan kada mu manta da hada muke ciki tunda dai muna nan a raye har zuwa yanzu mu taimaki kanmu mu taimaki sauran bayan Allah da muke rayuwa a cikinsu mu taimaki wannan jihar da muke rayuwa a cikinta tana buƙatar addu'anmu shi ne mafi ƙanƙantar abin da za mu iya yi dangane da amfanin wannan jihar da wannan ƙasar da muke ciki ni addu'a wannan bala'i Allah yi tun da muna cikin lokacin da Allah yake karɓar addu'a mu yi addu'a wannan bala'i wanda ya rutsa da su Allah ya ba su lafiya wanda Allah ya karɓe su Allah ya sa sun tafi a matsayin shahidai mu yi addu'a ya wa musulmi Allah ya mana arziki da kyakkyawan ƙarshe mu yi addu'a Allah ya farfado da tattalin arzikin ƙasanmu Allah ya ƙara wato ingancin tarbiyyar 'ya'yanmu iyayenmu malamanmu surukanmu waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya gafarta musu waɗanda muke raye tare da su zuwa yanzu da mu da su Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana arziki da kyakkyawan ƙarshe yan uwa babu wani abin da ya gagari Allah babu shi babu abin da ya gagari Allah sannan mu rika tausaya wa junanmu ina kira ga dukkanin al'umma duk wani abin da ka fahimta ko ya ka idan ya wuce kwakwalwarka ya wuce tunaninka ya wuce iliminka je kana ta sakin baki a kai ko game da malamanka ko game da shugabanninka ko game da iyayenka je ka yi tambaya ba malamin da ya fi ƙarfin a a tambaye shi amma ka tuna malami ka mutunta shi ka ba shi ƙimar da Allah ya ba shi amma ka yi masa tambaya kuma shi kuma dole ya maka bayanin da ya kamata ya maka amma yadda muke ta sakin baki akan abubuwa kuma iliminmu bai kai ba wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu akan daidai ya fi mana kurakuranmu a shugabanninmu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ba su ikon aikata daidai duk abin da in sun aikata Allah za ka yarda da su za ka yarda da abin da suka aikata Allah ka ba su ikon aikatawa Allah dukkanin abin da idan sun aikata ko sun faɗa ko sun ba da umarni zai jawo musu fushinka Allah karka ba su ikon ba da wannan umarnin Allah karka ba su ikon aikata wannan aikin Allah karka ba su ikon faɗin nan magana za su jawo musu fushinka ya Allah ka shirye da mu Allah dukkanin abin da muke Allah ya sanya ƙarshen abin ya zame mana alkhairi gaba daya sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh